sunnatihi ila midin bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan yammaci na 20 ga watan ramadan shekara ta 1427 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 12 ga watan goma shekara ta 2006 miladiya a yammacin jiya idan ba a banta ba mun tsane a ƙarshen aya ta casa'in da tara cikin wannan sura mai albarka sura tauba yau za mu tashi kan aya ta ɗari daidai akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko ya ce a kwanakin baya ka kai ziyara jamhuriyar niger wanda kuma ka ba da ansa dangane da wankan janaba wadda ta ɗaure wa mutane kai abinda ya ɗaure kai ɗin ka yi bayani akan halaccin wankan janaba wanda babu alwala a ciki haka ne wankan janaba yana da sifa guda biyu akwai sifa da ake cewa sifatul ijza ta wadatar akwai kuma sifa da ake kira sifatu kamal siffa ta kamala wankan janaba a siffarsa ta kamala shine idan ka zo za ka yi wanka ɗin ko za ki yi wanka ga ruwan a gabanka farkon abin da za ka fara yi za ka karkato bakin mazubin ruwan ka wanke hannunka so uku sannan sai ka tsoma hannu a cikin ruwan sai ka ɗebo sai ka wanke gabanka a daidai lokacin da za ka wanke gabanka a lokacin za ka ƙulla niyya ta wankan janaba wanda yake wajibi ne wanda yake farilla ne wanda yake dole ne idan ka wanke gabanka ma'ana ka yi tsarki kenan to daga nan kuma wato sai ka yi alwala irin yadda kake yin alwala ta sallah ba wani bambanci da kowace alwala ta sallah abinda duk kake alwala za ka yi sai abu ɗaya na ƙarshe shine wanke kafafu sau uku to wannan sai ka kyale shi ba za ka yi shi ba to daga nan gudan sai ka ɗebi ruwa a cikin tafin hannunka ɗaya sai ka zuba a kanka ko da yake kafin haka ya kamata ka tsoma yatsunka guda hannunka guda biyu a cikin ruwan da kake wanka da shi ba tare da ka ɗaya ruwa ba ka fito da shi sai ka mummurza kanka saboda kowane gashi da ya buɗe lokacin da mani ke kokarin fita daga jikinka ya koma yadda yake dan gashin dan adam yakan bubbude musamman gasunsa na ka gashinka idan ka zuba ruwa a haka na iya haifar maka da ciwon kai ko wani abun na daban to bayan ka da kanka to shine sai ka kamfaci ruwa cikin tafin hannu sai ka zuba a kanka ka tabbatar ya game ko ina a kanka ɗaya kenan ka sake kamfata na biyu ka tabbatar ya game ko ina a kanka sannan kuma ka sake kamfata na uku ka tabbatar ya game ko ina a kanka to idan kai wannan shine sai ka ɗebi ruwa ɗin kuma ka game dukkan jikinka da shi kana mai farawa da ɓangaren ka na dama kafin bangaren ka na hagu tsagen jikinka na dama kafin tsagen jikinka na hagu ka tabbatar ruwa ya taɓa ko ina to idan ka yi wannan ne ka kammala abu na ƙarshe shine sai ka wanke kafar dama ka kuma wanke kafar hagu cikon alwalar da ka riga ka faro to wannan ita ce siffa ta kamala a wankan janaba in wankan janaba ne haka ake yi in wankan haila ne haka za a yi in ma wanka ne na biki jinin biki ya ɗauki haka mace za ta yi bambancin su kawai shine niyya niyya ce take bambanta su in za ka yi wankan juma'a ma haka za ka yi in za ka yi wankan idi ma haka za ka yi bambancin shine niyya to wannan ita ce siffa ta kamala kun ga idan kun lura da wannan siffa wato tsarki wato mutum ya wanke gabansa ko al'aurarsa kenan wanda a lokacin zai kulla niyya daga nan gurin sai alwala cikakkiyar alwala daga nan gurin sai wanke kai so uku kuma ruwan da mutum zai ɗiba kar ya wuce cikin tafin hannu ɗaya daga nan gudun sai game jikinsa da dukkan ruwa daga nan sai wanke kafafu idan ka ka sai ga ababai guda hudu ne ake yi a cikinsa kar ka manta da niyya niyya kuma mahallinta a zuciya ne mal a'malu niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa amma idan mutum zai siffa ta ijza wadda ta wadatar wadda ba sai yi alwala a ciki ba kana zuwa kayan niyyar yin wanka din kana kulla niyya a cikin zuciyarka kawai sai ka ɗebi ruwan ka watsa a jikinka ya game ko ina in ma wani kududdufi ne ko gulbi ko rami a gabanka ko swimming pool din nan da ke wurare sai ka yi tsallaka fada a ciki ka kulla niyya da ka fito abin da ka yi shine abu guda biyu na farko ka ɗebi ruwa ka kurkure bakin ka sannan kuma sai ka ɗebi wanda za ka shaƙa ka fyace na hancinka shikenan ka kammala wanka kuma ya halatta ka yi sallah da wannan wankan hadisi cikin sahih muslim ya nuna haka ina jin babu wata wahala a cikin wannan sai dai wanda ya wanka na farko ya fi ka kamala saboda ya bi ka'idojin duk yadda suke dan haka yana da kamala wankansa ya fi cika ya fi ka lada wanda ya nabi kuma ya yi kuma in ya yi sallah da shi kuma ya yi dan kasancewa ba a yi alwala ba wannan ka'ida ce ta malamai cewa karamin kari idan sun haɗu da babban kari to da ka kawar da babban kari karamin ma ya tafi amma ba lallai bane dan ka kawar da karamin kari ya kasance babban kari ya shiga ciki ma'ana alhadasul asghar ya talasha fil hadathil akbar shi karamin kari wato shine bawali bayan gida mazi da sauransu yana narkewa ne a cikin janaba lokacin da ka wanke janaba ka wanke su gaba daya ina fata an fahimta wannan shine abin da na faɗa a wancan lokaci sannan kuma shine na sake maimaitawa a yanzu kila sai dai ko bayanin na yanzu ya kasance ya kana da fitowa mai tambaya ta gaba yana cewa raka'atan alfajr idan mutum bai same ta ba yaya zai yi ya zo ya samu a masallaci har an shiga sallah idan an da ka zo ka samu an shiga sallah ta asubahi kai tsaye zaka yi niyya ka shiga cikin sallar asubahi tunda manzo Allah ya ce idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba idan an riga an tsayar da sallah ta farilla to ba wata sallah ta nafila da zaka yi idan ka shiga ka kammala sallar asubahi da kai to ya halatta ka tashi a nan take ka yi raka'atan alfajr dinka manzo Allah ya ga wani mutum bayan an kammala sallar asubahi a masallacinsa ya tashi ya yi sallar nafila a biyu sai ya tambaye shi mai kai sai ce raka'atan alfajr ce ta kubuce mun ban yi ba na zo an fara sallah yanzu da aka kammala shi ne sai na yi ta sai manzo Allah ya tabbatar da shi bai ce yi kuskure ba da haka hadisin da ke nuna karhancin yin sallah ta nafila bayan sallar asubahi har sai gari ya waye bai shafi wannan ba wanda raka'atan fajar ta kubuce masa wancan hadisi ne am wannan kuma khas la ta'arudu bainal am wal khas mai tambaya ta gaba yace shin ya halatta mutum ya sayo mashin naira dubu sittin sai ya baka ka rinka yin acaba da shi da yarjejeniyar cewa kullum zaka bashi ɗari biyar har tsawon wata bakwai in aka yi wata bakwai mashin ɗin ya zama naka bai halatta ba wannan riba ce riba ce don menene dalilin kun gina abu akan abin da yake babu tabbas cewa ga mashin din kullum ka kawo ɗari biyar in aka yi wata bakwai ya zama naka yi yau ina da lafiya ba ba da lafiya ranar da na yi aiki zan iya samun ɗari biyar zan iya samun ma sama da ɗari biyar wata rana kuma a iya waye gari gashi na yi aikin kuma ban samu ɗari biyar biyar sau ɗari biyar ba wata rana a iya kwana uku ban ma yi aikin ba fita ba kuma dole sai na nemo ɗari biyar a ko ina take na bashi wannan tsabagen jari hujjanci ne mazhabi ne na capitalism wanda babu tausayi da rahama a cikinsa don haka haramun ne haramun ne haramun ne ya kamata ku gane wannan don karshe abin da zai faru mashin din nan na naira dubu sittin ya tashi a naira dubu ɗari da dubu biyar idan kai lissafin wannan wata bakwai haka zai zama a madadin gashi sa yanzu wannan daidai yake da a ce yanzu ga mashin in kana da naira dubu sittin kawo amma idan bashi ne daga nan zuwa wata bakwai to ya zama dubu ɗari da biyar <laughs> bai a ta nufi baya a kenan bayan hadarin da mutum zai shiga ciki na babu hutu wajen sai ya hada waɗannan kuɗaɗen da haka duk masu yin wannan kasu ɗauka cewa suna kasuwancin da ya halatta bai halatta ba ko kala zarafin wanda ya gina da bisa ga rashin sani muna fatan Allah ya yafe masa amma daga lokacin da mutum ya ji dole ya gyara kun ga yanzu wannan zalunci shine ake a matsayin ɗaiɗaikun mutane kuma shi ake a gwamnatoci waɗansu daga cikin jami'an gwamnati sukan haɗa kai da kamfanoni sai su karɓo wa mutane mashina a baiwa ma'aikata bashi na dole ko kayan niyya ko baka niyya ba mashin din su kila ya tashi akan naira dubu arba'in arba'in a su. amma kuma a baka kai ma'aikaci za a rika cirewa a albashinka zai tashi akan naira dubu ɗari ko naira dubu ɗari da wani abu to daidai yake da wancan haramun ne haramun ne haramun ne idan gwamnatoci suna so su ji tausayin al'umma idan suka sayo shi naira dubu arba'in da wahalar su da dako da aka kawo shi har ya zo ofishin karamar hukuma ko sakatariya ta jiha ko gidan gwamnati to duk wannan a kaddara sun sa dubu biyar a kai to shikenan sai su baiwa bayan Allah cewa za ku biya dubu arba'in da biyar kuma za a rika cirewa a cikin albashinka ka rika biya da kaɗan kaɗan to kaga wannan babu laifi ina fata an fahimta amma abin da suke na wahalar da bayan Allah ai babu tausayi a ciki gwamnati ta sai abu dubu arba'in kuma ta sayar maka dubu ɗari ma'ana ta ninka ta sake ɗora wani abu a kai kuma a rika cirewa albashinka to galibi sukan haɗa kai ne su waɗansu daga cikin ɓata garin ma'aikatan gwamnati ko masu faɗa a cikin gwamnati ko masu mulkin su haɗa kai da kamfanoni dan can za su yi kashi muraba dai idan kamfani ya kawo mashin ɗin shi kansa a naira dubu arba'in ɗin ya ci riba ko in ya sai dubu hamsin ko ya sai dubu sittin ya ci riba amma yanzu za a sai mashin ɗinsa kowane ɗaya akan naira dubu saba'in talatin talatin ɗin ta wannan shi jami'in gwamnatin ce da ya shiga tsakiya shi yasa ku ma'aikata ba a ba ku zabi kawai ana ba ku bashin ne kan ko kun yadda ko ko ko ku yadda ba kaga tsabar zalunci kina da ta'addanci dan meye dalilin da za a matsa mun sai na karɓi bashi in nace ba na so fa to waɗannan haka ake a galibin waɗansu ƙananan hukumomi da waɗansu jihohi da haka ya kamata a gyara wani ne ya haɗa magani na beraye saboda beraye sun dame shi sai samo wani bom da ake cewa bom din bera wanda ake sa a cikin abinci sai beraye su ci su mutu bisa ga zautsayi sai ya ajiye a wani wuri sai wani yaro ya dauka ya ci ya mutu me hukuncinsa hukuncinsa ya yi kisa bisa ga kure ba da niyya ba to idan ka kashe musulmi wanda yake cikin gari na musulmi bisa ga kure ba da niyya ba abu biyu ne a kanka abu na farko addiyatu wato diya diyarsa kuma bisa ga zancen da shi ya fi karfi cikin zantukan malamai wato raƙuma ɗari ko abin da yake daidai da raƙuma ɗari ta fuskar daraja valo ɗinsa ya kai raƙuma ɗari to raƙumi ɗari miliyan nawa kenan to waɗansu malamai kuma sukan yi kiyasan sa da azhab wal fidda a kiyasan bana dai da aka yi kusan diyar mutum musulmi wajen miliyan takwas sai da doriya idan ka kashe mutum musulmi bisa ga kure ba da niyya ba ka ko mota ka kaɗe shi ya mutu ba da niyya ba baka yi niyyar kashe shi ba to wannan miliyan takwas za ka biya diya in za a karɓi diya a wajenka inda a ce za a riga karɓar diya a ƙasar mu ta wannan kisa da ake yi da direbobi sun rage ganganci da kuma sun rinka canja taya a kan kari amma galibi haɗurran da ake ko a cikin gari ko a kan tituna taya ce ta suɗe ta suɗe sannan kuma ga overload direba ya ɗauki mutum biyar a baya ya ɗauki mutum uku a gaba har da shi na hudu sai ya ce daga kafar ka sannan ya canza giya sannan kuma ga taya ta suɗe kuma ya rinka yana ɗaukan waɗannan fasinjan ya karɓi kuɗinsu kallon agogo yake yi cewa yaushe wannan kudin za su zama halal don yi maza ya sake ɗauko waɗansu da haka sai rika gudu sama da kima motar ta zanto ta fita daga control ɗinsa ta fita daga ƙarƙashin gudanarwarsa saboda fashewar taya saboda waɗansa ababai sai ga mutane sun mutu to wannan da sai a karɓi diya in ya kashe mutum hudu a karɓi miliyan takwas takwas har su hudu da kuma ita diya yadda take mutum da ya yi kisan ba shi kaɗai zai biya ba shi da waɗanda ake kira al'aƙila al'aƙila bisa ga zance da ya fi ƙarfi su ne aqriba'uhu almuta'assibuna lahu danginsa ta bangaren uba sune al'akila kamar yayyansa da kanne maza duk suna cikin akila kannan mahaifinsa maza suna cikin akila ƴaƴan kannan mahaifi suna ciki yayyan mahaifinsa maza suna ciki ƴaƴan kannan wan mahaifi maza duk suna ciki kakansa namiji in yana nan duk suna ciki waɗannan su ne akila tare da shi za su haɗu a harhaɗa kuɗin ko da shi yana da kuɗin da zai biya duka zai za su haɗu a harhaɗa don a biya diya to hikimar wannan shi ne kaga in kun san an caje ku wannan gobe za ku kyale tokin ganganci ba za ku kyale shi ba kaga wannan fadar da rai na musulmi kenan a wajen addinin musulunci amma mun riga mun saba sai mutum ya tokin ganganci ya kaɗe mutane sai a ce Allah ne ya kaddara sai a kyale shi wannan tawakkalin kasar mu tawakkalin mutanen mu idan ka karbi diya sai ka kamar ka sayar da dan uwanka ne wannan kuma jahilci ne ita diya din dan ta tsare mutunci ko da akwai kuskure a ciki to amma akwai wani kuskuren da mutum yayi wani abu dan haka dai mutum zai biya diya daga nan gurin kuma sai ya kafara diya idan dangin wanda ka kashe suka ce sun yafe shi kenan ta fada kanka sai kafara kafara ko mutum zai yantar da baiwa mummuna idan baya da halin yantar da baiwa mummuna to sai azumi na wata biyu a jere ba tare da ya sha ruwa ba har sai ya karasa wannan shine hukuncin wanda ya kisa bisa ga kure kamar ka harba kibiya dan harbar tsuntsu sai ta je ta kashe wani a gona ya faɗi ya mutu wannan kayi kisa bisa ga kure kamar ka ɗauki bulala wadda ba ta kisa sai ka daki wani da ita sai kuma ya faɗi ya mutu duk wannan kaga ba ta kisa amma ka kashe shi ba da niyya ba ko wani abu makamancin haka cikin siffofin da malamai suke bayarwa akwai siffofin da an yi ittifaki akwai kuma siffofin da akwai sabani a ciki tambaya ta gaba mai ita yake cewa sahabban manzan Allah sun mutu a fagen jihadi suna mushahidun yawan taba ganin wannan kalmar ba a duniya da wannan ma'anar suna shuhada'u da zaka ce ba mushahiduna ba mushahiduna ba yan kallo <laughs> shi mu yaya za mu yi mu ma mu je mu yi jihadi mu mutu mu zama shahidai gashi muna ganin irin abubuwan da ake wa 'yan uwanmu musulmi a Palestine, Afghanistan, Lebanon da sauran wurare. maganar cewa sahabban annabi sun mutu gaba ɗaya sun yi shahada wannan ba gaskiya ba ne Allah ma bai shar'anta jihadi ba don ku mutu ku duka shi yasa ma annabi da ya je fagen badar bai roƙi mutuwa ba ya roƙi nasara ne kaga yana daga cikin ababen da idan mutum bai a hankali ba sai ya fada cikin kuskure bai sani ba shahada tana da falala ko shakka babu kuma ana so ka ka sa ran ka same ta amma ba a roƙon cewa ya jama'a ya Allah ya Allah ka sa mu duka mu yi shahada abin nufi in muka mutu mun duka to kuma duniya ta zama ta kafirci tsantsa shi kuma Allah ya sharanta addinin dan saboda yayi rinjaye akan sauran addinai huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau kariha mushrikun shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala bai kaddara sahabbai ya zanto gaba ɗaya shahada suka yi ba aslan ma tsakanin waɗanda suka mutu a wajen yaƙi da waɗanda suka mutu a gida su waɗanda suka mutu a gida ba tare da sun ba a fagen yaƙi ba sun ninninka waɗanda suka mutu a wajen yaƙi ninkin ba ninki shahidai adadin su kaɗan ne ya an kwatanta da waɗanda su kuma ba a shahada suka mutu ba ina fata an fahimta shi yasa ubangiji ta ke zaburarwa kan ayyake in yamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada dan Allah ya bayyana da mummunai na asali shi yasa aka saranta jihadi kuma domin Allah ya riki wasunku a matsayin shahidai min kaga ta bai iziya ce wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu zalimin وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين dan ubangiji ya tace imanin mummune a ga mummune na gari sannan a kaskantar da kafirai suwa za su kaskantar da su ko mummune da kuke da to idan kun shahada ku duka fa da Khalid bin Walid duk irin rumtsi da ya shiga Allah bai kaddara masa shahada ba shi kansa yake jin takeici yayi mutuwar gida yace ba wani gumurzu ba wani rumtsi ba wata gwagwarmaya babu wani kwazazzabo babu wani wuri da za a yi wa maza kofar rago don a kar su face sai da na shiga na fita Allah bai kaddara min in shahada ba wa ha ana za a mutu kama ya mutu ba'ir gashi zan mutu a gida irin yadda raƙumi ke mutuwa a garki la na mata ayunul jubana yace kai matsorata Allah hana idanunku bacci ma'ana yana nufin cewa in tsoro kana yi ne dan karka mutu to ai ita kanta shiga a haka kuma ba ta jawo mutuwa ina fata an fahimta waɗansu suke cewa ai guduwa ba ta maganin mutuwa abin da ke maganin mutuwa shine tarar mutuwa gadan gadan shine ke maganin mutuwa amma dan ka gudu wato baka abin nan ba shine suke cewa laisan nukusu alal adbari makrumatan innal makarima iqdamun alal asali wato ka gudu ka ja baya wannan ba shine karamci ba shine mutum ba abin da yake karamci kaga an dana tarko ka bi ta kai ka wuce dan ka je ka samu maza a gumurzu wannan shine karamci don haka dai ba dukansu suka yi shahada ba shahada ko shakka babu falala ce daraja ce amma kuma ubangiji ta ala ya karrama waɗansu da ita waɗansu kuma bai karrama su da ita ba ko da manzo Allah sallallahu bai mutu a fagen yaki ba ba a fagen yaki ba haka Abubakar Siddiq da Umar da Uthman da Ali duk ba a fagen yaki suka mutu ba kuma kaga su ne mafifita cikin wannan al'umma don haka da yana so in ce da ya fahimtar nan taka ta cewa sun yi shahada sun mutu ba haka bane ma'ana wasu su ne suka yi shahada suka mutu ya rage na yaya za a yi mu yi jihadi mu ma mu mutu a wajen yaki ca za ka yaya za a yi mu yi jihadi dan mu ci nasara waɗansu mu kuma su yi shahada to wannan shine ake bukata to jihadi yana bukatan tanadi wa masa mastatatun min quwwa shi kuma isti'dad tanadi iri biyu ne akwai al-istidadul maddi akwai al-istidad ar-ruhi akwai kimtsi da shirin zuci akwai kimtsi da shiri na fili shirin zuci wato shine gyara aqida gyara imani babu shirka babu bid'a sannan ba girman kai babu hasada ba ganin kyashi ba nunkufarci a cikin zuciyarka game da wani mummuni to wannan aqida ta yi kyau kenan kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha zuciya ta gyaru an samu aqida sai kuma a gyara gabbai ta hanyar ibada a gyara halaye da akhlaq sannan kuma sai a yi tanadi na ganin ido shine akwai cikakken training akwai cikakken tanadi akwai kimsi akwai shiri akwai shugaba wanda zai jagorance ku karkashin littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake da umarni da hani a hannunsa to ta hanyar haka ake yin jihadi in ba haka ba da abubuwan da ake galibi yanzu ba jihadi ne fada ne yanzu idan arna suka sokane ku suka zo za su rusa masallacin ku dole ku tsaya ku kare za su rushe makarantar islamiyya dole ku kare amma a wannan lokacin ba jihadi bane fada ne eh, baya daidai da jihadi na musulunci dan shi dole sai da shugaba wanda aka yi wa mubaya'a da sauransu dole akwai ka'idoji na shi wannan kuma fada ne shi kuma fada ba a ce maka haramun bane ba dan an halatta ma ko dukiyar ka kare ballata na masallacinka ko manzo Allah ce man qutila duna malihi wa huwa shahid wa man qutila duna dinihi wa huwa shahid wa man qutila duna irdihi wa huwa shahid wa man qutila duna nafsihi wa huwa shahid duk wanda aka kashe yana kokarin ya kare kansa ya yi shahada duk wanda aka kashe yana kokarin tsara dukiyarsa ya yi shahada duk wanda aka kashe yana kokarin kare mutuncinsa kamar waɗansu zo za su yi wa matarka fyaɗe sirefin ɗinta matarka ko yarka ko wata wadda kake da ta cewa a kanta ka tsaya ka kare ta har ka mutu akan wannan kayi shahada amma nan ba ta daidai da shahada ta mutuwa a filin yaƙi don shahadar mutuwa a filin yaki. ba za a yi maka sallah ba ba za a yi maka likafani ba haka za a binne ka da jinin da ke jikinka ko wankewa ba za a yi ba za ka tashi ranar tashin kiyama al launu launu dami wa rihu rihul misk launin launi na jini amma yana kanshin turare to amma wannan shahada irin wannan ta gida za a yi maka wanka za a yi maka likafani za a yi maka sallah amma sunanka kai kai dai kai shahada an baka hukunci da shahada kaga ta kai mataba ta shahada ta mutuwa a wajen yaki ba to wanda baya gane irin waɗannan hadisin sai ya da wancan da wancan da ya ji an faɗi kalmar shahada sai ya ɗauka to kaza ne ko kuma da an ce wancan abun ba jihadi bane sai ya ɗauka kenan yanzu ya halatta kenan in kyale a rusawan masallaci a rusawan makarantar islamiyya a ci mutuncin matata a zo a kona dukiyata bai halatta ba kai wanda a matsayin ka na musulmi dole a matsayin ku na yan unguwa ɗaya yan gari ɗaya ku kare wannan a daidai iyakacin nan da matsalar ta tashi sai ku naɗa wani shugaba dan a tafi da abin cikin tsari har ku ci nasara amma baya daidai da jihadi wanda dai jihadi ake rada masa suna yanzu kun yi ne dan kwatar kai kwatar kai kuma addini ne ina jin muna fahimta waɗannan matsalolin shin annabi shu'aibu ya yi zamani da annabi musa har annabi musa ya auri yarsa abin da yake kawo wannan shine abin da ke cikin suratul qasas na cewa annabi musa alaihi salam lokacin da ya yi kisan kai a misra ba da niyya ba to an ba shi labarin mutane na yan garin suna shirin kashe shi kuma sai ya gudu fakar jamin ha ka'ifan ya tarakkab kala rabbi najini min alqawmi adh daga nan da ya fita daga misra sai ya tafi birnin madaina walamma tawajjaha tilqa madyana قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد a مدينة kalmar مدينة da ta metu sai waɗansu suka ɗauka to wannan mutumin da annabi Musa ya gamu da shi a madayana. wanda yake da yan mata guda biyu da annabi Musa ya taimaka musu wajen shayar da dabbobin su ruwa har karshe kuma aka aura ɗaya daga cikin su ga annabi Musa sadakin shine yayi aiki na shekara takwas zuwa goma noman shekara takwas shine sadakin inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani ثمانية حجج فإن أتممت a فمن عندك وما أريد أن أشق عليك قد amma شكرا قومي so in بانا da kai. Wato ya masa فرماني noman shekara goma shine sadakin amma kuma bana so in wahalar da kai haka ya ce da shi to wannan madaina da aka kawo sai waɗansu suka ɗauka cewa to annabi shu'aibu ne ita ko sura suratul qasas kwata kwata ba ta bayyana sunan mutumin ba a cikin ayoyin walamma warada ma a madaina wajada alaihi ummatan minan nas yasqum wa wajada min dunihi mumra'atayn tazudani qala ma khatabukuma qala ta la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna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 a nan kisar ta kare ina sunan annabi shaibu anan to tunda babu anan da aka ce shaibu ne sai ka nemo hadisi kuma babu hadisin da ya ce annabi shaibu ne wani mutum ne dai dattijo da haka duk wanda ya ce annabi shaibu ne baya da aya ko hadisi akai sai dai kissa ita ko kissa dora ta ake akan sikeli na karba ko rashin karba in ta inganta a karba in kowa ba karba ba ya bace ba isra'iliyat ne dan me zaka zo ka gina dalar goron dutse akan isra'iliyat ba zai yi ba dan me zaka gina dutsen goza ka dora shi akan <laughs> Isra'iliyat ba zai zauna akai ba ma'ana dole sai ka samu tabbatuwar abu kenan ina fatan jama'a sun fahimci wannan da yawa daga cikin yan uwa waɗanda suke tafsiri tunda sun saba da kisar ko sun sha faɗa mutane idan suka ji an rushe su kuma sai su fito suna kokarin karewa na sha jin waɗansu daga cikin yan uwa waɗansu daga cikin su har suna cewa su ma ahlus suna ne amma suna karewa cewa ya za a ce ba annabi shi ayyuba ne ba a to kawo hujjar kamar da ta nuna annabi shi abu ne mu mun jawo ayoyin yanzu kowa ya ji su raɗan da baki da wasali ba annabi shaibu bane ba kai kuma kawo aya da tunana annabi shaibu ne sannan idan ka duba kissoshin annabawa ga wanda yake lura da kissoshin annaba da aka kawo a jere an kawo cikin suratul araf an kawo cikin suratul shu'ara an kawo a cikin suratu al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun ina nufin a wannan lissafin za ga ana fara ambatan annabi nuhu sannan a ambaci annabi hudu sannan a ambaci annabi salihu sannan a ambaci annabi lut sannan a ambaci annabi shu'aib sai an kare sannan sai a kawo annabi musa wanda ke nuna zamanin sa daban-daban dan annabi nuhu bai zamani da annabi hudu ba salihu bai zamani da hudu da da da hudu ba annabi lut bai zamani da annabi salihu ba annabi lut kuma bai zamani da annabi shu'aib ba da haka annabi shu'aib kuma bai zamani da annabi musa ba ma'ana duba سورة suratul مثالي misali wala kad arsalna laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi billahi ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum azab yawmin azim an قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون ان والى مدين اخاهم شعيبا aka kare kisar annabi shu'aibu fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin wa tawallahum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasata lakum fa kayfa asa ala qaumin kafirin wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad darra da an gama wannan can da aka je gaba aka ce tilkal qur'ana qussu alayka min anba'iha sun kare ku wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu har zuwa karshe sai aka ce summa arsalna musa sannan aka turo Musa bayan shi abin ya wuce to ya za ka ci shi ne <laughs> idan ka duba kadabul halmuminun ba haka yi da aka kawo don aka kare aka ce sun na summa arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kazzabu fa atba'na ba'dahum ba'dha faj'alnahum ahadith fa budal liqaumin la yu'minun sai aka ce summa arsalna Musa wa akahu Haruna bayan shude wa Shaibu da waye to ya kai ka gano cewa kai annabi Shaibu ne wa ya faɗa maka ku yi hakuri in na kausa harshe dan bai kamata ba kawai idan baka san abu ba ka zo ka kare shi ko kuma idan wato ka faɗi kuskure kuma Allah ya sa wani ya faɗa maka daidai kuma ka ji kyashin dan me za ka karɓi wannan gyaran naka dan me duk abin da ya kawo wannan shine wato shige gida ake wa alqur'ani ba inda aka rena qur'ani irin kasar mu kowa da azumi tafsiri yake da mai dala'ilu da mai ishiriniya da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba da wanda ya haddace da wanda ya je wala da yana bai haddace ba irin koran alkur'anin nan yayi izubi ya kasa kowa in dai azumi ya sai ya kafa majalisi na tafsiri wa kuma qur'ani zai shi qur'ani kuma kafin ka shiga cikin tafsiri yana buƙatar kana da ido a waɗansu ilmomi da dama ulumul lugha ilmomi na lugha kamar nahau da sarf da balaga da adab alal kalli kana da ido a cikin su sannan kana da ido a sira kana da ido a kaza kana ababe da dama kana da wadataccen harshen larabci a rubuce da magance kafin ka shiga alkur'ani tunda qur'ani an saukar da shi da harshen larabci amma kawai sai mutum ya kankan ba mutumin da in bayan azumi da ka je da littafin na da ko sharhin alfiya na al-ashmuni ko na ibn aqil kace zaka karanta a wajensa shi kansa ya san ba zai iya ba to kuma na hausa da shi zaka shiga tafsiri shi ko ba zai iya karantar da kai wani littafin hau ba inda zaka je da balaga ba zai iya karantar da kai ba kuma sai da balaga za a shiga tafsiri inda za ka je da littafin sarf ba zai iya karantar da kai ba kuma sai da wannan za a yi tafsiri inda za ka je da mustalahul hadith inda za ka je da eh, mustalahul hadith ka je da usulul fiqh ka je da menene duk ba zai iya shiga ko ba da ta cewa akai kuma shi tafsiri yana buƙatar dukkan waɗannan kafin ka shiga cikin sa wallahi ganganci ganganci mai tarin yawa mutane suke sun raina alqur'ani mai girma saboda babu gwamnatin da take kare shi da za ta tsawatar a saurara a ji wannan a ce kai shiru kar ka kare magana daga yau ka zama mai saurare amma ba mai surutu ba wallahi ya kamata duk waɗansu a dakatar da su su zama masu sauraro Allah rufa mana asiri gaske ne zulaikha ta auri annabi yusuf wannan ma isra'iliyat ne babu ayata alqur'ani da ta nuna haka babu hadisi na alqur'ani da hadisi na manzo Allah da ya nuna haka ita zulaikha ita ce wannan matar imratul aziz qur'ani ya sa mata suna imratul aziz sunan zulaikha din shi ma dai kissosi ne isra'iliya eh ba wai nasti ne yace sunan ta zulaikha ba wanda ake cewa zulai a kasar hausa zulai wato zulaikha shine asalin sunan to Allah sa mun gane wannan wani takalmi ne da wani bawan Allah ya kawo an rubuta al'ajib a jiki ya ce yana son ya sani sunan Allah ne ko ba sunan Allah ba nace ba sunan Allah ba ne ba lafazin al'ajib domin ajib a larabci ana nufin abin mamaki kaga sunan kamfanin ne al'ajib amma sai suka rubuta da arabiya suka rubuta da boko to kila wani ya dauka cewa sunan Allah ne ba sunan Allah ba ne dan haka dan ka taka wannan ba komai ba sunan Allah ne ba dan ne a je a game irin wannan takalmin kafin ya farga kila ya ci duka a wani wuri ya ya a tantance din yana da kyau Allah saka masa da alheri wanda ya kawo dan fadakarwa yau idan Allah ya kai mu wannan dare ne yau za mu fara kiyamul layl da daddare insha Allah karfe 1 na dare karfe 1 kamar yadda aka saba kowace shekara a nan masallacin Alhaji Muhammad Indimi za mu fara wato sallan tahajjud da izinin ubangiji